ولقد اريناه اياتنا كلها فكذب وابى lalle mun nuna wa fir'auna ayoyinmu guda taran nan dukkaninsu ya gansu amma ya ƙaryata su ya ƙi amsa kira zuwa ga imani da Allah